alaikum barkan ku da zuwa tasha tamu takaito online tech inda muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses a akwai da yaushe za ku ga cewa muna kawo bidiyo na control investment sai dai a da yaushe muna ga mutane cewa a kai tsaye ba wai sai kai depositin ba mu ana ba mu talla ne kuma sannan muna yi a domin dai yanayin dai inda abubuwa suke so idan ka ga cewa kai kana aika zo ka ƙara yin binciken ka yanda ya kamata in ma wai kana so kai investing ne ka je kai bincike da kyau da kyau mu mu ce kowaye ba so da farko idan kana so ka register da wannan zaka sanya a email address ɗinka sai nan ka zabi password nan ma ka kara zaɓar password wannan shi ba da number ake ba da email address ake yi so kai tsaye zan sanya so yanzu za ku ga cewa na gama sa password ɗin kawai sai in danna sign up so da na sign up kamar haka zan dan jira shi kawai ya dan yi running sai kuma in danna save sai kuma in danna close so za ga cewa da kai registration za ga cewa an baka a ah, kusan 8888 trx wanda kuma wannan 8888 trx za ga cloud mining ne shi za ka taba nan wurin trending idan ka taba nan wurin zaka ga cewa akwai 6% da zai shigo maka nan a koda yaushe idan ka je kai trending nan wurin kuma wurin investment capitals ne zaka ranka ganin su ga nan wurin upgrade da sauransu dai idan ka taho nan kuma zaka ga cewa a nan wurin mine ne gashi nan wurin da transaction records ɗinka da komai da komai nan kuma wurin share ne wanda in zaka ɗauka kana so kai sharing ɗin shi nan zaka zo ka ɗauki link ɗin sai kai sharing so yanzu kawai kai tsaye za mu je mu depositin a zaka taɓa nan wurin deposit kana taɓa deposit kamar haka sai kai copy wallet address sai ka dawo a cikin trust wallet ɗinka sai ka sanya so ni zan yi depositin ɗin kamar a ce 20 tron ne domin mu ga ya abin nan ɗin na shi 20 a ka danna continue sai kuma ka danna confirm sai ka danna continue so za mu dan jira shi domin ya fita so kai tsaye yanzu ka gashi nan wurin ya fita so da zaran ya fita zaka zo ka danna back sai kuma ka dawo ka danna kuma TRX sai ka danna receive wannan idan muna so mu mu ciro ne daga can ciki inda ba sai kuma mun sake dawowa ba so kawai da ka zo zaka taba recharge completed sai ka dan yi refreshing da ka dan yi refreshing na wasu yan lokuta zaka ga cewa shin ya shigo ko ko bai shigo ba so yanzu za mu ci gaba da refreshing har sai ya shigo domin ku ga kuma zaka yi withdrawing after ya shigo so yanzu kai za ka ga cewa gashi 20 tron din ya shigo so ya za ka yi da withdrawal kawai za ka taɓa nan wurin withdraw so da ka taɓa withdraw kamar haka za ka zo nan wurin za ka ga cewa a da wannan 20 tron din za ka iya cire 1.20 tron daily nan za ka zo ka sanya a alal misali 1.20 nan kuma za ka zo ka sanya wallet address ɗinka alal misali nan kuma sai ka taɓa password ɗinka ya shigo kawai sai ka taɓa confirm so da zaran ka taɓa confirm za ka ga cewa ya ce successful sai kuma ka dawo cikin trust wallet domin ka duba ga shin ya shigo ko ko bai shigo ba so yanzu mai refreshing domin tabbatar da ya shigo ko ko bai shigo ba so kai tsaye ka dan kare refreshing a ya danganta wani lokaci trust wallet baya nuno cewa abu ya shigo sai dai kawai adin din shi ba tare da yayi display ba so wannan ma abin da ya faru kenan za ku ga cewa nan yayi adin amma ba tare da yayi display kuma a kasa ba so wannan haka kenan so wannan haka za ka yi domin kuma a kodiyoshi yaushe za ka ga cewa idan ka duba nan wurin akwai cloud mining wanda yake running a kodiyoshi yaushe so wannan shi ma haka tsarin shi yake wanda in kana so kai sharing zaka tafi wannan link din kawai zaka taba shi kamar haka sai ka ɗauka ka je kai sharing mu abokananka da sauransu so idan wannan shine farkon zan karshe ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamun karora domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora mun gudu.